daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahmanu rahim masu sauraro mu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mai shaba'ar mai tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon lafiya abuwan za mu gabatar muku da yadda allah su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma a ji shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa daga nan sai shirin rayuwa sai shirin na hajjul balaga sannan sai a ji mu da shirin nan na duniyar mu yau da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. an fitar da kudirin taron kungiyar g20 ba tare da halartar ƙasa amurka ba afirka ta kudu an ci yarjejeniya a ƙarshen taron kare muhalli na duniya a ƙasar brazil ƙasashen haɗaɗɗe daular larabawa da habasha sun kulle jejeniya a fagen aikin soja to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun duniyar an fitar da kudirin bayan taron ƙungiyar g20 ba tare da halartar ƙasar amurka ba shugabannin ƙasashen duniya da suka halarci taron na ƙungiyar g20 sun amince da kudirin da wato akan hanyoyin bunƙasa tattalin arziki sai dai ba a fitar da cikakken bayani akan abin da kudirin ya ƙunsa ba. gwamnatin donald trump ta amurka ta ki halartar taron na ƙungiyar g20 da aka buɗe a jiya a ƙasar ta afirka ta kudu da kuma yake zuwa ƙarshe a yau lahadi sannan kuma ta yi kira da ka a kuskura a fitar da wani ƙudiri matuƙar wato wakilanta ba su wajen taron da shugaban ƙasa afirka ta kudu Sarah mafosa ya bayyana cewa amincewa da ƙudirin wani saƙo ne da ke cewa duniya da ɓangarori mabambanta suke tafiyar da ita za ta iya ɗaukar matakai a baya kaɗan shugaban ƙasar afirka ta kudin ya mayarwa da amurka martani da cewa ƙasarsa ba za ta miƙa wuya ga halayyar nuna ƙarfi da gadara ba mai magana da yawun shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce an amince da ƙudurin ne a cikin jam'i sai dai kuma ƙasar argentina ta ce ba ta cikin waɗanda suka amince da shi shugaban kasar argentina jabia meli bai halarci taron na afirka ta kudu ba saboda nuna goyon bayansa ga shugaban ƙasar amurka donald trump ministan harkokin wajen ƙasar argentina ne pablo cuerno ya wakilci kasarsa a wurin taron na johannesburg a bisa yadda aka saba sai a ƙarshen taron ne da ake fitar da ƙudurin amma da alama a wannan karan afirka ta kudu tana son ganin an cimma matsaya ne da wuri a kan batutuwan da ake da saɓani a kansu tun a baya to a wajen wannan taron da ya antonio guterres na majalisar ɗinkin duniya kenan ya kira ne ga mahalatta wannan taro da su warware matsalar rashin adalci a harkokin kasuwanci babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da suke taro a birnin na johannesburg na ƙasa afirka ta kudu da su warware matsalar rashin daidaito a cikin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashe antonio guterres wanda ya gabatar da jawabi a wajen taron na g20 ya yi ishara da giɓin kasuwanci da ake da shi a tsakanin ƙasashen da suke ci gaba da masu tasowa wanda ya kamata a sanya da za a magance shi antonio guterres ya kuma ce wani abu guda ɗaya wanda zan iya bayar da tabbaci a kansa shine cewa ofishin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya zai duk abin da zai iya domin yin gyara a cikin rashin daidaito da rashin adalci sannan kuma ya tabbatar da cewa ƙasashe masu tasowa sun sami kyakkyawan wakilci a cikin cibiyoyin duniya sai dai kuma babban magatakardar ƙungiyar wato ta majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara kan yadda mata ɗinkin duniya ɗin take da iyaka da rauni na samar da wani sauyi mai muhimmanci a cikin cibiyoyin da ake da su a duniya. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran. An cimma wato yarjejeniya a ƙarshen taron kare muhalli na duniya a ƙasar Brazil. taron na kasar brazil a kan muhalli wanda shine irinsa karo na talatin ya amince da a ba da tallafin kudade ga kasashe masu karancin kudaden shiga domin su fuskanci matsalar dumamar yanayin duniya ta addabe su mahalarta taron da suka fito daga kasashen duniya mabanta da kuma kungiyoyi masu bakin fada a je akan harkar muhalli da rajin kare shi waɗanda suke ganin cewa an shawo kan matsalar da ake fuskanta ɗin a duniya ta sauyin yanayi sun amince da hakan sai dai kuma bayanin da aka fitar bai yi ishara da tasirin makamashin man fetur da dangoginsa a matsayin waɗanda suke taka rawa wajen gurɓata yanayin duniya ba saɓanin da aka samu a tsakanin tarayyar turai da kuma ƙasashen larabawa masu arzikin man fetur ne ya sa aka jinkirta yin magana a kan man fetur da kuma dangoginsa da irin rawar da suke takawa wajen gurɓata muhalli. An kulle jejeniyar aikin soja tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma ƙasar Habasha. Ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma Habasha sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar aikin soja tsakaninsu a wurin baje kolin da aka yi na jiragen sama na wannan shekara ta 2025 a birnin dubai a bangaren haɗaɗɗen daular larabawa wanda ya wakilce ta shine janar ibrahim nasir al-alawi wanda wakilin ma'aikatar tsaro ne sai kuma janar rashid muhammad al-shamsi da shine kwamandar rundunar sojan saman wannan ƙasa. a ɓangaren ƙasar habasha kuwa wanda ya wakilce ta shine kwamandan rundunar sojan saman ƙasar laftanar janar yilma midasa janaba ƙasashen biyu dai suna da alaƙa a fagen aikin soja da a shekara ta 2019 ne suka fara rattaba hannu a kan yarjejeniyar aiki tare a wannan fage a shekara ta 2023 ma dai ƙasashen biyu sun kulle jejeniyar fahimtar juna da aiki tare a birnin addis ababa fagagen da waɗannan yarjejeniyar za ta yi aiki a kansu sun haɗa da tattalin arziki kai da komowa ta kuɗaɗe zuba hannun jari da kuma faɗa da ayyukan ta'addanci ministan ayyukan leƙen asiri na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce isra'ila tana fuskantar wato ayyukan leƙen asiri daga iran ministan ayyukan leƙen asirin na iran ismaila khatib ya bayyana cewa isra'ilan tana fuskantar leƙen asiri mafi muni a tarihin samuwar haramtacciyar ƙasar ministan ayyukan ismail khatib ya bayyana cewa isra'ila wato tana fuskantar wannan ayyuka ne dai na tattara bayanai da iran take a kanta kuma a halin yanzu jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da dama suna aikin suna wa iran aikin leƙen asiri musamman ma dai bayan da gwamnatin yahudawa ta ba sanarwar kama wani sojan rundunar sama na ƙasar a bisa cewa yana yi wa iran leƙen asiri tashar talabijin ɗin press tv a nan tehran ta nakalto khatib yana faɗar haka a jiya asabar a wata ziyarar aiki da ya kai a lardin kokule ɓoye inda ya yi taron manema labaru akan wannan batu to ƙarshen labarin duniyar kenan To yanzu sai ga zama domin a ji sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin na kokun sanmu ko harshen farisanci kisoshin rayuwa na hajjul balaga da duniyar mu a yau a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa bisa wasu rawayi na tarihi shekaru 1126 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi abu ja'far ahmad muhammad bin ibrahim alkirawani wanda aka fi sani da ibn jazar shaharar likita musulmi daga arewacin nahiyar afirka kuma masanin falsafa kuma masanin ilimin ƙasa ya koyi ilimin likitanci a wajen mahaifinsa da kawunsa da kuma ishaq bin suleiman ya kuma yi rayuwarsa a keɓe kuma nesa da mahukunta ibn jazar ya kasance likita mai taimakon jama'a matuka yana yi wa mutane magani kyauta kamar da kuma ya kasance a bangaren ilimomi daban-daban na addini ya rubuta littafai masu tarin yawa mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin na na tubbul fukara sai kuma littafin sa mai suna rasala fi abdul adwiya sannan kuma akwai littafin sa mai suna zadul musafir ya rasu a cikin shekara ta 400 bayan hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da su gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu kudurori waɗanda suka buƙaci a kafa ƙasar palestinu mai cikakken 'yancin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron da ƙungiyar ƙasashen larabawa ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da ƙungiyar kwatar 'yancin kan palestinawa ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar palestino baki ɗaya bayan haka na majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama wakiliya mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kuma mai wakiltar palestino har ila majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo da ta bi hanyoyi waɗanda suka dace domin mayar da palestinawa waɗanda suke waje suna gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasantar cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da kuma manyan kasashen turai irin su birtaniya faransa jamus da dai sauransu wannan ya sa wannan lamari bai nasara ba domin kuwa kungiyar plo ta zama saniyar ware wadda ba ta ita ba komi wajen mayar da falasdinu da kuma ba su zama masu cikakken 'yancin kansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadesh chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangladesh ya rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka wanda ke ƙasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi dai a duniya shine kirkirar rediyo da kuma mikrofon da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 a garin girde na kasar india yana da shekaru 78 a duniya masu wurare ko kun cewa shekaru takwas da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah abdulkarim musawi ardabili babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu ayatollah said abdulkarim musawi ardabili ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin jagoran juyin juhalin musulunci a kasar ta iran kuma ɗaya daga cikin makusanta marigayi imam khomeini an haife shi ranar goma sha uku ga watan rajab na shekara ta 1344 bayan hijira wanda kuma ya yi daidai da maulidin amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam a birnin ardabil sannan kuma a garinsu su ya karanta adabi da lissafi sannan kuma ya yi karatu na sharafage a cibiyar ilimi ta hausa sannan kuma ya yi hijira zuwa birnin gwamna kasar iran inda ya karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimomin addinin musulunci musamman dai a bangaren ilimin fiqihu da usul a babbar cibiyar hausa ta kom bayan haka kuma ya nufi kasar iraki domin ci gaba da sa a manyan cibiyoyin ilimi musamman a birnin najab amma saboda rashin lafiya mahaifinsa ya dawo kasar iran yayin da lamurra na zamantakewa da siyasa suka tsanani sai kuma hukumar tsaro da gwamnatin sarki sha suka buƙaci ayatollah ardabili ya sake yin gudun hijira daga birnin kum zuwa birnin tehran a tehran ne kafa cibiyoyi daban-daban na ilimin addinin musulunci sannan kuma shine ya kafa cibiyar nan ta amirul mu'minin ya kuma kafa wata babbar cibiya ta cibiyar tauhid da makarantar mufid sannan kuma ya shagaltu da koyar da matasa da ɗaliban ilimi da tsayin duka na juyin juhalin musulunci da kuma hijirar marigayi imam kumeni zuwa birnin paris na kasar faransa shekara ta 1978 imam kumeni ya naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na majalisar juyin juhalin musulunci ita dai wannan majalisa ta ɗauki nauyin jagorancin yunkurin juyin juhali a kasar iran har zuwa lokacin samun nasararsa hakanan kuma bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci majalisar ce ta ci gaba da gudanar da harkokin kasar har zuwa lokacin da aka kafa dukkanin sauran hukumomi da kuma tsari wanda al'ummar kasar iran suka zaba da kansu bayan juyin juhali na kasar iran da farko ayatollah da ardabil ya zama babban lauya na kasar sannan kuma bayan shahadar ayatollah bahishti aka naɗa shi a matsayin alkalin alkalai na kasar iran har zuwa watanni ba rasuwar marigayi imam kumaini shekara ta 1989 baya ga koyarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai da dama na addini da ya gudanar da wasu ayyuka da dama a ɓangaren ci gaban makarantun hausa na kuma ayatollah da fili ya rasu a cikin shekara ta 2017 yana da shekaru 91 a duniya an kuma bin gausa a hubbarin sai da fatima masuma alaihi da yake birnin kom. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri ne muku harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 148 idan ba a manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da hanyar alharir ko kuma abrisham a cikin harshen farisanci wadda ɗaya ce daga cikin daɗaɗɗun hanyoyi da suka kasance tun kafin tarihi na hijira miladiyya da suka hada yankunan iran da kuma kasashen asiya wato har zuwa kasar sin kenan da kuma su kasashe na gabacin nahiyar turai a yau za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kwalmin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. جاده ابریشم هنگر الحریری اطراف گپن تو میدانی کی کسنی کاروان سرا یاد زنگو زیادی دیو، آن وجود داشته است شی یه ساموا چیست؟ مننه هتل هتل امروز یو مسافر متفی محل وری استراحت هوتاوا مسافران متفیا شبها دراری آنها استراحت می کردند سوسن کسن چه سنا هوتاوا تازه سبو من فهمیدم نی نه پهمچی معنی معنا حتما تبس آثار کفی آن بر جای مانده است شی یاونزو کویر پکو. قدیمی دددی آن وجود دارد شی اکوی شی مربوط به میدنگنتک دا من فکر می کنم نی اینا زتن گردشگر mai yawon bude ido. Gyardeshgaron. Masu yawon bude ido. خارجی نوجی آنها دوست دارند سو سنسن بسیار سوسی آنها می بینند سو آنها دوست دارند ببینند سو سنسن سگا همینطور است حتی har ma اقامت tsayawa دلپذیر mai natsar da zuciya. To mi shanasi. Kai ka sani. Doron. Lokaci. On mondeh ast. Shi ya wanzu. On monde bashad. Shi ya wanzu. مرنجاب ینکن مرنجاب منطقه ینکی کویری نفقو من میشناسم نی ناسنی. خراسان لردن خراسان ری برنن ری اسفهان لردن اسفهان آنها می رفتند. سو سنا زوا آنها اقامت می کردند. سو سنا ایوا. به راحتی چکن سوکی آنها می روند. سو سنا تفیه آنها می توانند بروند. سو زس ای تفیه البته کودکی آب و هوا یعنی اسکا دروا زیبایی کیو قدمت ددیوا آب شیرین رون دادی آن به آنجا می کشاند سنا جنسا زوا چند To madalla ba da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a cikin harshen Farisanci. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کاروانسرا چیست؟ کاروانسرا مثل هتل‌های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ بله، در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می رفتند در این کاروانسرا اقامت می کردند. آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کسان چه a gefen hanyar alhariri akwai wuraren yada zango da yawa کاروانسرا چیست؟ مننه ورین یاد زنگو کاروانسرا مثل هتل های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. ورین یاد زنگو کمر هتل هتل نه نه انزو ya kasance wurin shakatawa na matafiya matafiya a kan hanyar alhariri a cikin darare a waɗannan wuraren yadda zango suka kasance suna hutawa تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ yanzu na fahimci cewa wurin yada zango menene ma'anarsa tabbas kenan akwai wuraren yada zango da yawa a gefen hanyar abrisham shin zuwa yanzu akwai wasu kufai da suka wanzu na waɗannan wuraren yada zango bale در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. ای افاقوان ایران اکوی وسو دددن یا دزنگو د الحریری فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. Ni ina zaton masu yawon shakatawa 'yan ƙasar waje da dama za su so su ga waɗannan wurare na yada zango. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. haka yake hatta ma wuraren tsayawa a wuraren yada zango ɗin waɗanda suke da dadu ne suna da نظر da کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ شن ینزو تا سن ونی وری daga cikin wuraren yada zango waɗanda suke کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان رفتند در این کاروانسرا اقامت می wurin yada zango na Maranjab da ke yankin fako na Iran na sansa wasu masu tafiya daga lardunan zuwa garin Rai da kuma یاد زنگو سکیز آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ شن مسو یوان شکتاوا زاس چن سکن سوکی؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. ko da yake yanayin iska da ruwa na yankin fako kyawu da kuma daɗewarsa da kuma wuraren yada zango da dudu da ruwan daɗi da ke wurin yana jan hankulan matafiya da masu yawon shakatawa zuwa wurin. madala to an dai ji wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan daɗaɗɗiyar hanya ta alhariri ko kuma hanyar abrisham a cikin harshen farisanci wadda ta kasance ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ake zuwa ganin su daga ƙasar iran ɗin da kuma ƙasashen ƙetare idan allah mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda aka ji su da wanda suka dafa wajen hada shirin musamman malama kudusiyan da kuma malama jirgin shirin a ne filasa salokin ko fata alheri a a shirin wani gaba. kiɗe iraniyawa barkan mu da haka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana da ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yau shirin namu ya wato gaito muku mihrad sul mirza'i ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran inda zai gabatar da waƙa wanda ya saba yi inda ya mana waka ta musamman game da wannan lokaci ko kuma za mu yi amfani da shi a cikin shirin namu to da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana ga fili ga mai doki ai saurari lafiya سرسبز ایران همیشه آباد در فصل سرد تاری خوشید گرم ایران همیشه سرسبز ایران همیشه آباد در فصل سرد تاری خوشید گرم خرداد لبریز از حماسه فولاد آب دیده از رزم بی پشت ستم خمیده استوره تداوم گلواجه نجابت در شاهراه تزویر آینه حقیقت جغرافیای شعرم در وسعت تجاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری جغرافیای شعرم در وسعت تجاری تاریخ بیستون را در ذهن من نگاری تند بزرگ و کوچک از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد تنبه بزرگ و کوشد از تو جدا نباشد جز عشق خاک پاکت در جان ما نباشد اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است اینجا خلیج فارس است نام تو جاودان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان است جاوید باد ایران پیوسته بر زبان to madalla an saurari mihratul za'i ne wanda wasu mawaƙi a nan ƙasar iran da ya waje kolin sa a cikin shirin namu ya kawo mana waƙa da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar ko kuma ta ƙayatar da su to da yake na ga ɗaga mana kafa da yake na ga ana ɗaga mana hannu na alaman lokaci ya yalinsa zan ja nan zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da tusawar waƙar domin waƙin na daban sai dai ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. از تو آرامش بگیرم رفتم که بی تو یا بمانم یا بمیرم رفتم که شادی را بیابم بار دیگر شاید نبینم بعد از این آزار دیگر رفتم که شادی را بیابم بار دیگر شاید نبینم بعد از این آزار دیگر که دیدم مرهمی بر زخم خود داشت آن درد بی درمان غم کاه من بود هر جا که رفتم عشق تو همراه من بود با عشق خود افشاندمش در آه من بود هر کس که دیدم مرهمی بر زخم خود داشت آن درد بی درمان غم کاه من بود عکس تو را در خانه دل نقش کردم آن خانه دیران شد ولی عکس تو برجاست از حال دل هر آرزو را پاک کردم اما به هر سو نقش زیبای تو پیداست اما به هر سو نقش زیبای تو پیداست Sous-titrage Société Radio-Canada Isoshin rayuwa rahman rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan dan aliyu dan abi talib salam dan fatima salamullah alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda imam alhassan salam ya yi musayar wasiƙu da muawiya da abu sufyan wanda ya kai ga imam hassan salam ya tada rundunar yaƙi don yaƙarsa a lokacin da ya fahimci cewa muawiya yana kan hanyarsa ta zuwa iraki da mayakansa a cikin shirinmu na baya mun bayyana cewa kafin shahadar imam ali salam ya rika ya tada rundunar sojoji mai akalla mayaka dubu arba'in kamar yadda ibnu abil hadid ya kawo a cikin littafinsa na sharhin najil balaga don haka wannan rundunar ita ce ɗansa imam alhassan salam wanda ya gaje shi ya aika don tunkarar muawiya da abu sufyan ba an masa bai'a malaman tarihi sun yi saɓani akan yawan sojojin imam alhassan salam wasu sun ce sun kai dubu ɗari wasu kuma sun ce dubu casa'in ne wasu kuma sun ce dubu saba'in da sauransu saɓanin da malaman tarihi suka samu dangane da adadin sojojin imam alhassan salam bai da muhimmanci amma abu mai muhimmanci shine yadda wannan rundunar ta kasance cikin saɓani da rashin haɗin kai da son zuciya da son duniya wanda da ƙarshe ya kai ga wargajewarta da kuma rashin samun nasara a kan maƙiyanta. Sheikh Al-Mufid ya sifanta rundunar imam alhassan salam a lokacin da cewa wasu daga cikinsu ba sa son fita zuwa yakin bayan ya kira su zuwa yakar mu'awiya wasu kuma sun fi son kasancewa tare da mu'awiyan duk da cewa suna cikin rundunar imam alhassan salam wasunsu suna bin shugabannin ƙabilunsu ne kawai ba a ruwansu da addini duk inda shugabanninsu suka je za su bi su ba tare da sun yi tunani mai zurfi ba wasu kuma suna neman duniya ido a rufe suna son jin daɗin duniya don haka duk wanda zai ba su suna tare da shi sheikh al-mufid ya ci gaba da cewa rundunar imam al-hassan salam sun rarrabu a aƙidarsu da kuma shugabancinsu wasu daga cikinsu shi'an imam al-hassan salam ne da mahaifinsa imam ali salam suna masu biyayya gare shi akan duk abin da ya umarce su sannan yawansu kaɗan ne sosai a cikin wannan rundunar da wa'annan suna da yawa da ba a tilastawa imam ali salam amincewa da sulhu a yakin siffin ba da kuma ba su bar imam alhassan salam shi kaɗai da 'yan tsiraro a yakinsa da mu'awiya ba wanda da ƙarshe ya tilasta masa sulhu da shi waɗannan sun yi imani kan cewa shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kuma biyayya a gare su wajibi ne don su ne wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗi su kaɗan ne kuma an kashe mafi yawansu a yaƙe-yaƙen jamal da kuma sifin. sai kuma hawarijawa a cikin rundunar wa'anda suke ganin da mu'awiya da imam alhassan salam ɗaya ne a wajensu sun jinkirta yaƙar mu'awiya ne ko kuma kashe shi zuwa lokacin da za su sami damar hakan idan sun sami nasara a kansa kashe imam alhassan salam a wajensu mai sauƙi ne tunda sun kashe mahaifinsa kafin haka. don haka wannan ita ce aƙidarsu da kuma matsayinsu duk da cewa a zahiri suna cikin rundunar imam alhassan salam sai kuma wasu daga cikin rundunar imam alhassan salam suna jiran duk wata dama ta cima manufofinsu na duniya babu ruwansu da wa zai yi iko duk wanda ya sami nasara suna tare da shi suna neman duk inda maslaharsu ta duniya take babu ruwansu da addini sannan akwai wasu kuma suna tsaka-tsaki suna shakka a cikin al'amura kuma a cikin wannan halin ne mu'awiya ya jawo hankalin mafi yawansu tare da yawan kyaututtuka da ba da cin hanci da rashawa da yake maso haka ma khawarijawa sun janye da dama daga cikinsu zuwa ɓangarensu wanda ya ƙara jefa su cikin shakku kan iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallam sun manta da shirinsu na gyara da kuma wato kyautata wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi sallam da kuma kyautata mummunan halin da musulmi suke ciki irin wa'annan suna da yawa a cikin rundunar imam alhassan salam saboda rashin fahimtar addini da kuma ƙoƙarin da shugabannin da suka gabata suka yi na nesanta iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa daga mutane da ɓoye matsayinsu a cikin al'ummar musulmi don haka da dama daga cikinsu sun jahilci iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa waɗannan gaba ɗaya hatsari ne ga nasarar imam alhassan salam a yakin da yake fuskanta da muawiya da abu sufyan amma mafi hatsari daga cikinsu su ne ƙabilun larabawa wa'anda ba sa kallon kowa da girma sai shugabannin ƙabilunsu sannan su suka fi yawa a cikin rundunar imam alhassan salam wa'annan ba sa da wani tunani nasu ba sa ganin wajibcin biyayya ga shugabannin addini a wajensu shugaban ƙabilarsu shine kome duk inda ya je suna tare da shi wannan al'ada ce ta ƙabilun larabawa tun jahiliya abin mamaki har zuwa lokacin ba su fahimci cewa addinin musulunci ya zo ya hana irin wannan fahimtar ko kuma shugabanci ba malaman tarihi sun bayyana cewa mafi yawan mutanen ƙasar iraki a lokacin suna bin shugabannin ƙabilunsu ne ba addini ba wannan ne ya sa a lokacin da shugabannin ƙabilun kinda da sauransu wa'anda suka hada da kais Ibnu ash'as al-kindi da amru dan hajjaj da Hajjar bin Abjar da wasu shugabannin ƙabilun larabawa cikin hawarijawa suka rubuta wa Muawiya wasiƙu kan cewa za su yi masa biyayya kuma za su ƙauracewa Imam Alhassan salam ko kuma su kama shi su miƙa shi ga Muawiya. Muawiya ya amince da hakan. Mafi yawa mutanen Iraki a lokacin da suna karkata zuwa kabilarsu bisa mafi yawan al'amura hatta akan al'amuran addini. sannan wani abu mai muhimmanci da ya faru a lokacin da malaman tarihi suka zo rubuta tarihi shine sun yi kurakurai ko kuma mu ce wasu daga cikinsu da gangan suka sauya hakikanin abin da ya faru a sulhun da imam hassan salam ya yi da muawiya inda suka sauya gaskiya suka kuma rubuta tarihin yadda muawiya dan abu sufyan da kuma danginsa banu umayya suke son tarihin ya kasance da farko dai hakim nishaburi a cikin littafinsa al-mustadrak ya kawo kan cewa imam al-hassan salam ya ɗora ɗan aminsa abdullahi ɗan ja'faru kan shugabancin rundunarsa ya kuma sanya shi kwamandan sojoji kimani dubu goma wanda ya saba wa dukkanin malaman tarihi waɗanda suka ruwaito wannan bangare na tarihin musulunci inda suka nuna cewa imam alhassan salam ya ɗora ubaidullah ɗan abbas kan rundunarsa tare da sanya ƙais ɗan sa'ad tare da shi da kuma sa'id ɗan ƙais kuma rundunar wacce ta kasance ta gaba-gaba ta ƙunshi mayaka dubu goma sha biyu ne ba dubu goma ba sannan yaƙobi ya kawo a cikin tarihinsa kan cewa imam alhassan salam ya shirya yaƙi da muawiya a cikin kwanaki goma sha takwas kacal da shahadar mahaifinsa amirul mu'minina ali ibn abi talib salam wanda wannan ma ba haka ne ba saboda abinda mafi yawan malaman tarihi suka tafi a kai shine cewa imam alhassan salam ya fara da rubutawa muawiya wasiƙu sai da suka ɗauki kimani watanni biyu suna musayar wasiƙu kamar yadda muka kawo wasiƙun a shirye-shiryenmu da suka gabata ya bi duk hanyoyin da za a kaucewa yaƙi da kuma gyara al'ummar musulmi ba tare da zubar da jininsu ba amma mu'awiya ya ƙi amincewa da hakan sannan bayan da ya sami labarin cewa mu'awiya ya fito daga sham da rundunarsa don yaƙarsa ne sai shi kuma ya tara mayaƙansa ya fito daga kofa da fatan za su haɗu a siffin sannan Ibn kathir a cikin tarihinsa yana cewa imam alhassan salam bai da niyyar yakar ma'awiya kwata-kwata sai da mutane suka yi gangami a kufa gangamin da ba su taɓa yin irinsa ba suka buƙaci ya fito ya yaƙi mu'awiya ɗan abu sufiyan tare da su a nan ne sai shi alaihi salam ya sanya kais ɗan sa'ad ɗan ubada kan rundunar sojoji masu mayaka dubu goma sha biyu wannan maganar ba gaskiya ba ce saboda da imam alhassan salam ba buƙatar yaƙar mu'awiya da bai yi musayar wasiƙu da shi ba yana masa gargaɗi da bai kuma yi masa barazanar yaƙi a cikin wasiƙun ba inda bai yi niyyar yaƙarsa ba bai hau kan mimbari yana kwadaitar da mutane yaƙarsa da kuma yin jihadi akan tafarkin Allah kamar yadda muka bayyana a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata ba. Sai kuma Taha Hussein a cikin littafinsa Aliyu wa Banuhu, inda yake cewa Imam Hassan salam ya yi watanni biyu bayan ai masa bai'a bai yi maganar yaƙi da Muawiya ba, sai da Qais ɗan Sa'adu ɗan Ubada da kuma Ubaidullahi ɗan Abbas suka matsa masa. sannan abdullahi da abbas daga makka ya rubuta masa a wasiƙa yana kwaɗaɗar da shi yaƙar mu'awiya a sannan ne ya tashi ya fara shirin yaƙi kamar yadda ya zo a cikin littafinsa wato aliyu wa banuhu shafi na biyar. wannan shine ra'ayin ibnu kathir mai yiwuwa daga wajensa ne taha hussein ya ɗauki wannan ra'ayin amma ga wanda ya karanta wasiƙun da imam alhassan salam ya yi musayarsu da mu'awiya wa'anda kuma muka gabatar a baya zai fahimci cewa imam alhassan salam yana shirin yaƙar mu'awiya tun bayan da aka yi masa bai'a a cikin ɗaya daga cikin wasiƙun yana cewa idan ka ƙi amincewa sai ci gaba da tawaye to kuwa zan kama hanya zuwa wajenka tare da musulmi har sai Allah ya yi hukunci tsakaninmu shi ne mafi alkhairin masu hukunci. Banda haka Mu'awiya ne ya raba kan musulmi tunda musulmi gaba ɗaya sun yi wa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam bai'a a Madina. Wa'anda ba sa Madina sun aiko da wakilansu da bai'ansu sun kuma bayyana biyayyarsu gare shi. Ba wanda ya ƙi hakan in banda Mu'awiya da Abu Sufyan a Sham. da sunan neman jinin Khalifa Usman wanda daga baya ya tabbata khalifanci yake so ba neman jinin Khalifa Usman ba. masu sauraro a nan zamu da sa'ayi a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin nahajul balaga jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin najal balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin littafin da ya kunshi kalamai da dubobi na ban Aliyu alayhi salam wanda jagoran hakan musulunci a nigeria cek Ibrahim Yakubu Azzaki yake fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu da ku baki ɗaya zai kasance tare da mu. Ba'ad a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim yakub azuzaki yana cikin bayani ne kan yadda abin maimuna alaihi salam yake siffanta yanayin al'umma da take cikin jahiliya kafin aiko mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake bayyana ƙurashawa a matsayin waɗanda suke makwabtaka da ka'aba wuri mafi tsarki a bayan ƙasa amma kuma suna kan tafarki mafi muni da hada bautar allah da wani abin halitta da kuma mafi munin tafarkin rayuwa na zamantakewa ga marar ci gaba da bayanin. Auzubillah su min Ali min Shetanu Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wasallallahu ala Sayyidina wa Nabiina wa Habibu Kulubina wa Shafi Uzunubina Abil Qasimi, Mustafa Muhammad wa Allah da Taibina ta hirinar masu mi, Sima Bukki ya tilafi arbi, sahib al’asar wa zaman arwahuna da ku fida. To, muna ne da akan hudu ba amirin mummini da yake bayanin halin da larabawa suke ciki kafin a aiko manzon ƙarshe sallallahu alaihi wa a cikin hudu ba ta 26 a ciki yana cewa a fi ha yasiful arab qabla al-ba'itha thumma yasifu haluhu qabla al-bai'ati lahu to za mu karanta halin da ya laraba suke ciki kafin aiko annabi al'arabu qablal bi'sa wato halin da laraba suke kafin a aiko manzon Allah salawatullahi alaihi inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi nadhiran lil alamin wa aminan ala tanzil Allah subhanahu wataala ya aiko Muhammad sallallahu alaihi mai gargadi ga talikai kuma amintacce akan wahayi shine tanzil abin aka saukar wa antum ma'asharal arabi ala sharri ku ku al'umma laraba ko jama'a laraba a lokacin kuna bisa mafi sharrin addini ala sharri mafi sharrin addini fi sharri dar a mafi sharrin gida in ba manta ba a baya ya ce maganarsa ya ce ga su a hairu darin da sharri jiran nan kuma sai ya ce sharri dar can inda ya ce hairu darin wa sharri jiran yana nufin eh, hairu dar ka'aba kenan sharri jiran su wayannan masu bautan gumaka kenan nan kuma inda ya ce masu sharri dar yana nufin halin da su yake na ga kasan halin abin da suke aikatawa kenan ba yana koma ga ah, tsarkin mahallin ba ne munihuna baina hijaratin oh, hushin a lokacin ku larabawa kuna zaune ne munihuna ma'ana yin samu kimuna a tsakankanin duwatsu masu kaushi wato ba su matsan da wuri marasa daɗin takawa wato a lokacin kinaya ga halin da suke zaune a ciki sai aka kamanta shi da ƙasa mai kamar a ce mutum yana tafiya a falalin ƙasa masu waɗansu duwatsu masu tsini yan ƙanana ƙanana tsakon kuni masu tsini ga kuma zafin rana gashi kuma yana tafiya ba takalmi kai kuma da takalmin idan da tsakon kuni masu tsini tafiya a kansu tsandauri irin wannan mai tsakon kuni masu tsini zai zama da wahalan tafiya wannan kinaya ne ga halin da suke a ciki mawuyaci sai ce wahayatun sum da kuma uh, macizai ya ce ya su kurame kuramen macizai hayatin su kuramen macizai wato ainihin ya zama aka sami macizai ba masu jin sauti kurame ne za su ka kai sara ne ko ta ko ina da sun ga abu kawai za su sare shi saboda ba suna gane ma menene ba kila ne ga wato wannan kuma hakikatan yana nufin macizai ne fi'ilan wayannan halitta ba abinda da yake nufi halin rayuwa a wani lokacin fitinoni iri-iri wanda suke dirama mutum ta ko ta ko ina ya koki ne kashe-kashen juna ne makirce-makirce ne fasadodi ne gasunan su ne sannan kuma ya yace tashrabunal kadir wata ta'kulunal jashib kuna shan gurbataccen ruwa kuma kuna cin abinci wanda shi kuma ya kira shi hashib wato kakkausan abinci mara daɗi wanda yake wato shine kamar gaya babu miya wato gayan ma mu ce busasshen gayan tuwo ma sai ma ya ciwo amma busasshen hobs kamar ce busasshen gurasa babu miya ainihin jidali ne cinsa muna cikin sauraron sheikh ibrahim yakubu azzaki ne dangane da yadda aminu muminin alayhi salam yake bayani yanayin rayuwar mutanen maka a lokacin da suke cikin duhun shirka kafin bayyanan hasken shari'a a gare su daga Allah subhanahu wata'ala ga malam da cigaba da bayanin da ma'ako kaga wannan ma ya nuna ya nuna mana abin da yake nufi ta tashirun kadar abincin kuna shan gurbataccen ruwa kuna cin gaya wato abincin ku ba wani abin daɗi ne ga wahala ga kuma ba cikin wani ni'ima kuke ba wa tasfikuna dima'akum kuna shekar da jinainan ku wa taqta'una arhamakum kuna yanke zumuncin ku al asnamu fikum mansuba gumaka a cikin ku kafafu ne da an ku akwai sun kasance halin su da suke ciki akwai gunkin gari akwai gunkin unguwa akwai gunkin gida akwai gunkin ma mutum ma yana da nasa ta aljihunsa duk inda yake zai tafi ya bauta ma gunki har ma ko da ainihin tafiya yake ainihin akwai gunkin sa na aljihu amma ya da zango zai haɗa murhu ya gasa abin gasawa sai ya haɗa ko ya dafa abin dafawa sai ya ɗebo wancan wance duwatsu guda uku sai ukun nan sai aka ce sai ya bautawa ɗaya sannan ya haɗa murhu ya dafa abin dafawa ko ya gasa abin gasawa sannan ya tashi ya bashi na sannan kuma in ya dawo gida farkon abin da zai fara shi ne je godiya ga gunkin gidansu da na unguwansu da na garinsu wal athamu bikum ma'asuba kuma laifuffuka a cikinku wato eh, ma'asuba ma'anansa mashiduda masu tsanani ne da ainihin miyagun laifuffuka daban-daban daban a cikinsu wannan dai iya bukaci dogon sharhi na halin da suke ciki amma amirul cikin hikima ya dunkula shi ya kawo shi da kalmomi wanda suke bukatan dogon fassara kan halin da suke ciki to da yake a gurguje muke wannan za mu kuma je ga wani bangaren da hawara amirul mumini ne ya kawo halin da su larabawan suke a ciki a cikin hudu ba ta 33 yake cewa inna allah asa muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa laysa ahadun min al-arabi yaqra'u kitaban wala yadda inubuwa yace allah subhanahu wa ta'ala ya aiko muhammad sallallahu alaihi wa alihi alhali wa laysa ahad min al-arabi ya qara'u kitaban ba wani daga cikin larabawa da yake karanta littafi ma'anan karanta littafi anan ba iya rubutu da karatu yake ne ba yana nufin ba littafi saukakke daga sama wanda suke karanta abin nufi kenan wala yadda inubuwa ka gani ba kuma wanda ke da awan shi annabi ma'ana babu annabi a cikin su fasaqan nasa hatta bawahum mahallatahum ya kora mutane shi wannan manzo kenan har ya tsugunar da su kuma ce ya saukar da su mahallinsu ma mahallin da suka samu yanzu ne laraba suka sami ɗaukaka suka mallaki duniya suka zama shugabanni wa ballagahum man ja'ahum ya kuma kai su ga matsiratansu inda suka tsira da su canjin halaka ya samar da su kamat qanatuhum ainihin kuma qanat wanda yake nufin marikin mashi kenan eh, ainihin kamar kotan mashi da yake dogo ne sai sai ce in aka ce abu ya tsaya kyam akan mashi misali a ce kanar kanatu wato ainihin mashin su ya tsaya kamar mu ce tutan su ya tsaya kyam wato al'amarin su ma'ana mulkin su akan mutane da daukakan su ya tabbata daram wadda ma'annat safatuhum ainihin kuma halin da suke a ciki ya natsu suka zama yanzu gashi yanzu komi lafiya lau su ne wa'annan kaskantattu din nan da Allah ta'ala yanzu ya ɗaukaka su ne wa'annan mutanen nan da jahilan nan da yanzu Allah ta'ala ya ilmantar su ne wa'annan batattun nan da Allah ya shirya ta su ne wa'annan marasa addini nan da yanzu ke da addini su ne waɗanda da can ake tattake wannan wanda yanzu su su ne suka sami ɗaukaka suka mallaki duk duniya suka zama alamomin addini da shiriya da sauransu kaga wato kenan shi wannan manzon ne ya same su a ba a wannan halin ba shi ya maishe su haka nan kamar da yake cewa walaysa ahadun min al-arabi ya qara'u kitaba inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi walaysa ahadun min al-arabi ya qara'u kitaban wala yadda nubuwa fasaqan nasa ta bawa ahum mahallatuhum a gani wato shine kenan kaga ya ja su ya kai su wannan matsayin wani duk da zai zo ya mana alfahari da larabci sai mu ce to bai san larabawa ba kenan kafin bayyana annabi daukakan wa'annan mutane sanadiyan aiko wannan manzo ne sallallahu alaihi wa da fatan Allah ya samu amfana wa sallallahu alaihi muhammadu wa da tayyibin tahirin masumi ali ali ya ali ali ya ali ali to jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman Aminu mai salam daga shek yakubu ibrahim jagoran hakan musulunci a najeriya da ya maka kawo karshen shirin na yau godiya ta musamman ga shek ibrahim azizaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرى يا حامي الجاع يا سري الأسرى يا حامي الجاع duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne a akan tsagaita wutar yaƙi a Gaza da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wato wannan batu. Za mu ji ƙalubalen da ke tattare da hakan. da kuma yadda hakan za ta iya faruwa ko kuma a'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin da donald trump na amurka ya bujiro da shi na abin da ya kira zaman lafiya a gaza an buɗe wani sabon shafi ne wanda ya kama da miƙawa amurkan akalar gaza a hannu saboda ta yi yadda take so bisa dacewa da siyasarta da kuma ta ƙawarta 'yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila mambobi sha uku ne dai daga cikin sha biyar na kwamitin tsaron suka amince da ƙudurin yayin da china da rasha kaɗai suka kaucewa kaɗa ƙuri'a ta amincewa ko ƙin amincewa sai dai kuma wannan shirin da ake magana aiwatar da shi na wucin gadi ne baya nufin magance batun gaza wato daga tushe dama dai ga dukkanin alamu ba an yi hakan ne don a magance matsalar falasɗinawa daga tushe ba an ambaci cewa sai idan 'yan gwagwarmaya sun ajiye makamansu ne sannan za a sake gina gaza kuma sai idan an raba 'yan gwagwarmayar da ƙarfin da suke da shi na fuskantar 'yan mamaya ne sannan sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ilan za su janye daga cikin wuraren da suka mamaye a gadadin tare da cewa tun ranar 29 ga watan satumba ne dai aka fitar da shirin wanda yake kunshe da batutuwa guda ashirin da idan a ce za a aiwatar da su kamar yadda aka ambata to a zahiri za a rage wa idawa wahalhalun da suke ciki kuma za su taimaka musu su ci gaba da rayuwa a yankin gaza su kuma taimaka musu wajen kawo ƙarshen batun da ake yi na cewa za a kori inawa ɗin daga yankin gaza to kuma tare da cewa ta fuskar nazariya wannan shirin zai taimaka wajen kafa gwamnatin kware-kware falasɗinawa da za ta shimfiɗa ikonta a gaza sai dai a aikace hakan da kamar wuya a ƙarƙashin wannan shirin kuwa an shigar da batun raba ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu da makamansu tabbas a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a sami waɗanda za su daƙile wannan shirin da hana aiwatar da shi wannan baya nufin cewa shi kanshi trump ɗin da ya gabatar da shirin ya yi shi ne domin tabbatar da zaman lafiya a kan al'ummar falasɗin watakila ba zai wuce wani abu da ya kama da sarrafa dokokin ƙasa da ƙasa ba da kuma yaudara irin ta siyasa su ne suka sa aka bijiro da batun idan muka ci gaba da karanta wannan shirin a yadda yake za mu fahimci yadda aka tsara shi da kuma manufa ta ƙarshe da yake son cimmawa ga misali jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike waltz a gaba wannan majalisa ya furta cewa harkar tsaro ita ce ginshiki na duk wani ci gaba da raya ƙasa a nan yana nufin isra'ila wannan zancen nashi yana nufin cewa babu manufa ta siyasa da doka da ta shafi falasɗinawa a ciki ta hanyar komawa baya zuwa ga tushen rikicin falasɗinu babu magana a kan cewa rikicin falasɗinu tushensa shine kirkirar haramtaccen ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu wannan shine umul haba'isin da kuma tushen da duk abin da ya faru da kuma yake faruwa har yanzu wanda ko matuƙar ba a koma an warware shi daga tushe ba to zai ci gaba da maimaita kanshi daga lokaci zuwa lokaci shine kuma abin da yake ci gaba da faruwa har yanzu din idan ku har amurka tana tallata wa duniya cewa ta fito da wannan tsarin ne domin kare falasina faran hula to a fili yake cewa tana aiki ne domin kare maslahan da manufofin haramtaccen kasar isra'ila ta fuska tsaro ba kuma wani abu ne wanda amurka take boyewa ba a fili ma take faɗa da bugun kirji cewa tana taimakawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta murƙushe al'umma falasɗinu da su ne masu haƙƙi rayuwar 'yan sahiyoniya a cikin aminci shine abin da yake gaban amurka ba wani abu daban ba a idanta da taimakonta da makamanta da shawarwarinta na tsaro da leƙen asirinta aka yi falastinawa fiye da dubu sittin kisan kiyashi aka kuma raunana wasu fiye da dubu ɗari wasu dubban ɗaruruwan kuma suka zama masakai don haka falasɗinawa ba su ne a gabanta ba ba ma sa cikin tunaninta abinda yake tunaninta shine ta yaya za ta baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila kariya shi ya sa take son yin haɗakar sojojin ƙasashen duniya mabambanta domin su shiga gaza su tabbatar da batun cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba su da makamai a hannunsu an raba su da shi saboda a tsawon shekaru biyu da aka ɗauka ana yaƙi amurkan ta ga yadda duniya ta tsane ta ta kuma tsani a 'yan lelata haramtaccen ƙasar isra'ila don haka tana so ta rage wannan baƙin jinin koda ɗan kaɗan ne ta hanyar shigo da abin da ta kira rundunar ƙasa da ƙasa wacce za ta shiga gaza alhali dukkan kasashen da za su shiga wannan rundunar to ba kamai ba ne su 'yan kwadago a hannun amurka da za su yi mata aiki su kuma ɗauki baƙin jinin da babu lada a ciki wannan shine salon adalci na dokar daji ta yadda mai rauni ake sake danne shi a bai mai ƙarfi yana farautar raunana abinda amurkan take sanyi kenan. sai dai kuma duk da cewa an fitar da wannan kudurin da sunan majalisar ɗinkin duniya wanda shi ma wani dodorido ne da amurkan ta yi da baiwa abin da ke faruwa wata kama ta duniya kuma a ƙarƙashin fasali na bakwai na dokokin majalisar ɗinkin duniya amma da akwai ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shi a ƙasa ga misali a yadda wannan shirin yake ɓangarori masu wuce gona da iri a haramtaccen kasar isra'ila ba za su amince da shi ba a cikin gwamnatin benjamin netanyahu da akwai waɗanda suke bayyana wannan shirin na trump da cewa babbar barazana ce a gare su musamman batun kafa gwamnatin falasɗinu ko kuma ƙoƙarin shigar da gwamnatin kware-kware falasɗinu a cikin yadda za a sake tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a fili yake cewa waɗanda suke a sahun gaba wajen faɗa da wannan shirin da trump ɗin ya bijiro da shi da aka wa fenti na dokokin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya har da ma rundunar ƙasa da ƙasa da akwai ministan kuɗi na 'yan sahiyoniyar Israel smotrach dama dai shi fitacce ne wajen wuce gona da iri da kuma furta maganganu waɗanda suka wuce haddi akan al'ummar falasɗinu ya sha furta cewa bai amince da duk wani batu na kafa gwamnatin kware-kware falasɗinu ba to akwai kuma abokin birminsa wato ministan tsaron ƙasa kamar da suke kiran shi itmar bin gafir wanda ta kai ga ya taɓa furta cewa babu wasu mutane ma wai su falasɗina ba su da samuwa balle ha a kira su da wata al'umma balle kuma a ce wannan al'umma tana da buƙatar wata gwamnatin kwarya don haka a wajen sa batun kafa gwamnatin kwarya babu shi nan kuma ya barazana cewa jam'iyyarsa ta ostama yahudiyat ba za ta shiga cikin duk wata gwamnati za a kafa ba a haramtacciyar ƙasar tasu matuƙar ta amince da cewa a bawa falasinawa wani yanki ko da ta koɗe ne za su kafa gwamnati baya ga shi da akwai wasu mambobin majalisar 'yan sahiniya wato (kiniset) da su nuna kin amincewarsu da wannan batu takwas daga cikin waɗannan 'yan majalisar a ƙarƙashin simon rossman sun ce amincewa da kafa gwamnatin inu yana nufin an baiwa ƙungiyar hamas ta gwagwarmaya tukuci abinda hakan yake nufi shine a cikin haramtaccen ƙasar isra'ila za a samu waɗanda za su yi aiki tukuru domin yi wa wannan shirin kafar angulu su ma ƙungiyoyin ina fa ba su yarda da wannan shirin ba domin suna ganin cewa dama an tsara shi ne tuntuni domin ya kare manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila ka kacokau sannan kuma yana nufin shigar da wasu ƙasashen waje da ba su damar tsoma bakunansu a cikin harkokin falasɗinu hakan yana nufin mayar da falasɗinawa zama 'yan amshin shatar ƙasashen waje batun gwagwarmaya kuwa wani abu ne da ko kaɗan ƙungiyoyin falasɗinawa ba su yarda da shi ba ba su yarda da cewa 'yan gwagwarmaya su aje makamansu ba domin matuƙar da akwai mamaya to dole ya gwagwarmayar neman 'yanci muhimmiyar tambaya a nan ita ce wace ƙasa ce a cikin waɗanda za a tura gazan za ta kasance cikin shirin fuskantar 'yan gwagwarmaya domin raba su da makamansu ba ta hanyar tattaunawa ba haramtaccen ƙasar isra'ila dai ta ɗauki shekaru biyu a jere tana yaƙi da babu doka a cikinsa amma ta kasa rawa falasinawa da makaman nasu wannan shine zai samu isa ga batun da ke cewa shi kanshi shirin na trump ba an yi shi ne domin ya rayu ba za a iya cewa an haife shi ne a mace. to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna yata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.